fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma dantani ke dauke da ragama shirin ga kanin labarin bikin sallar lasar gishiri kirsale sallar shekara zuwa shekara ta makiyayen niger ranar lahadi da ta kammala ne wato a garin a Ingal cikin jihar agades a ƙarshen bikin mai garin ingal ya ba da sakamako. an yi wani jerin gwano biye da taron gangami ranar asabar a garin tilaberi al'umma ta fito da bibi domin nuna rashin jin daɗinta game da rashin kwanciyar hankali da take fuskanta kowace rana a shekaru da dama a shafin rahoton musamman za mu maganta kan jami'in shari'a ise da justice da kuma hurumin da doka ta bashi a ƙasar niger sauraro barkanmu da yau litinin 20 ga watan satumba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. A jiya ne aka kammala shagulgulan sallar lasar gishiri kiyur ta shekara 2021 wace ta gudana a ingal ranakun 17 zuwa 19 ga watan satumba yanzu sai dibin sakamako a ganin mai ganin. ingal wannan sabgar ta kawo cin muriya da dama ga mazamna jihar ko akwai buƙatar kawo wani ɗan daidaito talata abdu da rashid maiga sun naɗa muna hira da su kai da mai gari usman humude inda ya ce yanzu ne da ana yin shi da ya kamata kowane samun amfani shi masu gidaje suna ba da haya sun samu kudi fiye da 30 mil wannan ai amfani ne cikin wannan tusale mai suka zo akwai alkawulla da yawa wanda ake da musu kuma sai a musu yana kama matasa amfani saboda tusalen da aka yi akwai wanda suka cikin tusalen sun dauka ma matasa alkawali za a samu musu aikin yi kuma ga su ma an sa su aiki kula ma mutane ana sara wurare farzu 20 mil faran to wanga ba amfani bane an tabbatar musu za a kawo musu taimako taimako kuma za a turo mutane wanda su koya musu ayyuka wanda za su rika yi wani amfani ne cikin kirsale wannan mun shi kirsale ingila ake yin shi amma amfanin su wanda suka zo suke ta da amfani a dauki mataki ba ana ba wanda ya zo ka kamisu wani abu amma ya kamata ma zo ya komo gari bisa zubin jarin bitalmanin kasa na fiye da miliyar shida kudin sefa gadar talwa mai gama garin agadas zuwa arlit a ranar 18 ga watan satumba 2021 ne aka yi bikin karbata ta hannun shugaban ƙasa bazu muhammad a cewar hamadu adamu sule ministan gine-gine wannan aikin wani ɗauki ne ga irin wahalar da al'ummar agadas ke fuskanta a lokacin damana kuma zai ba da damar buɗin zirga-zirga ta tsakanin garuruwan da ake tono arzikin ƙasa da sauran yankunan ƙasa. A Tilaberi a ranar Asabar kwamitin haɗin kai tilaberi domin zaman lafiya da kyautata zamantakewa ya shirya da wani jerin gwanau haɗe da gudanar da taron gangami yanayin batun tsaro cikin jihar shine abin da ya damu al'ummomin jihar amadu haruna mai ga shugaban kungiyar ya ma wakilinmu abdullahi mamudu bayani Kuma yadda kuka sani jihar Tilaberi tun shekara 2017-2018 take fuskantar tashe-tashen hankula na rashin tsaro. An kwashe dukiyoyi da karkashe mutane, an kone rumbunan ajiyar abinci, mutane sun gudu sun bar gidajensu. Bisa duka waɗannan dalilai ne a yau muka zo nan Tilaberi. Mun shirya taro tare da al'umma bisa abubuwa uku. Na farko mun zanta bisa tawarwarewar tsaro da muke fuskanta. Yau shekaru hudu. Abu na biyu waye da kawunan jama'a bisa cuɗaya zamantakewa. Uku mun kawo goyon bayanmu ga jama'a tsaro da suke aiki na kare ƙasa. Sannan mun ce ya kamata mu yi tsari mu da kanmu domin kariya. Saboda gwamnati tana iya ƙoƙarinta amma bai isa ba. Duk dai a jihar ta Tilaberi bayar da horo da kungiyar ƙasa ga batun kare haƙƙin ɗan adam cndh ta gudanar bisa ga dubarun tattarawa da ta ce labari mai alaƙa da 'yancin ɗan adam a lokacin rashin kwanciyar hankali a ranar asabar ya kammala a tilaberin 'yan jarida na tilaberi da na yame ne suka amfana da shi a ƙarshen wannan horon wasunsu sun yi wa wakilinmu na musamman tarnan muhammad funai tarnan fudai ahmed bayani Kusan jihar tana fama da 'yan ƙananan tashe-tashen hankula. Wannan horon ya zo daidai lokacin da ake buƙatarsa, saboda zai ba mu damar sanin yaya za mu tsara labaru da muke tattarowa kafin mu yada su. Sannan kuma sanin da muke da shi za mu yada shi ga abokanmu idan muka koma a wajen aikin. A matsayina na mahalarci mun samu halarta laccoci da dama a kimiyyance. Mun samu ganin wasu bayanai ne da ke ba mu damar tace eh, labaru kafin mu watsa su sannan mu yi hattara domin kaucewa take eh, hakkin mu komo a babban birnin ƙasa zobanyan rukuni mai zaman kansa mai tunani da zartar da ayyukan 'yan kasanci sirak ya sa kira zuwa ga dukkan mutane domin su ɗau yaunin wato 'yan kasanci da kuma kowa da kowa ya ka hannunsa domin kawar da cin hanci a ƙasar Nijar. A jiya ne a nan yame sanarwar ta wallafa gadai kaɗan daga cikin sanarwar ta bakin shugaban sirak ɗin idi ango omar Alsiya an kafa ta ne ta hanyar kudirin fadar shugaban ƙasa a shekara ta 2011 na da ikon yin bincike tun a shekara ta 2016 tana ayar kai tsaye tuntubar babban alkali kan batutuwan can hanci duk da haka yana da kyau a samu daidaituwar tsarin doka domin tabbatar da ɗorewarta bisa dogon lokaci da kuma yancinta domin ƙara kyautata ikonta kundin tsarin mulki ya tabbatar da yancin shari'a kuma muna kira ga jujoji da alkalai da su kara suka fa wajen yaƙi da cin hanci ba iya cin nasara kan shi idan babu niyyar su cin hanci na taka birki ga kokarin gwamnati na cimma ci gaban tattalin arziki da na al'umma bisa tushen adalci da halartar kowa yana sanya ƙasa cikin haɗari don haka muke kira ga kishin ƙasa na kowa da kowa domin kawo ƙarshen wannan annoba mai lalata kowa. A cikin makon ranakun takwas zuwa sha hudu ga watan Satumba majallar tsarin ba da labarin kasuwannin cimaka sima ya zayyana kasancewar farashin madaidaici ga dukkan cimaka cikin kasuwannin haka zalika an lura da sassafcin farashi na 'ya'yan itace da kuma na lambu nafisa da musirfo ta yi rawaita a kai shi na mai rawaita ta kumsa. A makon da ya gabata an yi la'akari da farashi mai ɗorewa na dukkan cimaka amma ban da hatsi da farashinsa ya ɗan karu da kashi ɗaya cikin ɗari idan aka kwatanta da matsayinsa a mako na sama kamar yadda rahoton ma'aikatar bayar da labari akan farashin cimaka wasima ya nuna. A halin da ake ciki farashin buhun hatsi yana kusan jika ashirin da takwas na sefa saɓanin jika ashirin da bakwai da rabi da dala arba'in a baya. Wannan ɗorewar farashi a cewar ma'aikatar sima yana da alaƙa da daidaiton da aka samu tsakanin cimakar da aka saka a kasuwanni da buƙatar cimakar. haɗe kuma da shirin sayar da cimaka a farashi mai rahusa da gwamnati tare da abokan hulɗarta suke gudanarwa yanzu haka a waɗansu yankuna a game da abin da ya shafi 'ya'yan itatuwa da kayan marmari an gano saukar farashinsu a wannan mako sai dai farashin dankalin turawa bai sauya ba a yayin da farashin lemu na kabeji wato shupome da na ɗanyen tumati suka hau ɗaya bayan ɗaya da kashi shida cikin ɗari kashi hudu cikin ɗari da kashi ashirin da shida cikin ɗari in shi rahoton na ma'aikatar sima A gaida Asumana Shina, a wani fannin kuma matasa masu taka tsantsan ga aiwatar da aikin shimfiɗar da kyaukyawan mahali mai lakanin fusa'a domin itace Initiative for Larab a jiya Lahadi a nan Yame sun shirya da wata gayyar shara da kula da itace. Komi ke dalilin wannan gayyar Dr. Sani Bodo Bashiru, jami'in bincike a ERD, mamban kunja kuma ɗauke da amsa. ko Niger a beaucoup A euh, ana shuka itatuwa da yawa duka shekara amma itatuwan suna mutuwa cikin ɗan lokaci saboda rashin kulawa. Mun haka sai muka tsunduma cikin wani tsari na kula da waɗannan itatuwa. Wurin da muka saka a gaba shine na magance matsalar muhalli ga mu kamar yadda nijar ta ɗauki alwashi a yarjejeniyar Paris. Ayyuka na biyu su ne ayyukan shara a nan ya mai kowane sati biyu ana yin shara amma a cikin jihohi duka sati gwamnati ne muna kira ga magidanta da hukumomi su baiwa abin da ya shafi itatuwa muhimmanci kula da itatuwan domin kasarmu ta zama ƙasa tsanwa yanzu kuma bari mu leƙa wasannin motsa jiki. A jiya Lahadi ne ya mai ta karɓi kwambalar ƙasa na tseraren basukur aji na biyar wanda ya samu halartar jihohi bakwai banda jihar Difa. ta zarar kilomita 60 ne 'yan tsereren suka yi ko ce tawaga na da 'yan tserere shida. Jihar Yame ta zo ta farko bisa ga tsereren tawaga da na ɗaya da ɗaya. Doso ta zo ta biyu a kan wato tsereren na ɗaya inda kuma maraɗi ta zo ta biyu a tsereren tawaga zakari jibo shugaban kungiyar wato sukuwar basukur ta ƙasa yama abdulkarim guruza bayani Burinmu mu shine na farfado da matsayin tseren keke a Nijar idan za a yi hakan dole sai da wata gogayya dalilin kenan muke nan muna mai da hankali kan tseren keke cikin sauran yankuna idan ba ku sani ba yankin mai na shiga gaban sauran yankuna idan kun lura a wannan karo 'yan tseren keken jauhi ba su bari aka taka su ba sun yi kokowa a bangaren mutum guda guda a sauran shekarun baya shidda na farko daga Yamai ne amma a yau bisa dandamali uku na farko akwai na cikin jihohi guda shine babban abin da zan rike kenan daga wannan Yanzu kuma sai rahoton na musamman. a ma'anar doka mai lamba 20.63 ta ranar 3 ga watan Disamba 2020 ita ce ta kayyade matsayin jami'in shari'a da ake cema isier de justice komi ake nihi da isier de justice balkisa hamidu ta firanta da metr abdullahi abubakar shalare shugaban kungiyar jami'an shari'a isier ta ƙasar nijar gazubin firta su. Me ake ni da jami'in shari'a da ake ce ma EC? A ma'anar doka mai lamba 20 sifili 63 taron uku ga watan disambar na 2020 jami'in shari'a da ake kira UC e de Justice mutum ne da ke rike da ofishi yana da ikon aiwatar da ingantattun ayyukan da hukuma ta bashi har tsawon rayuwarsa wanda kuma yana da ikon wakiltar wanda zai gaje shi. Gashi baki daya abin da ake nufi da jami'in shari'a wato UC e de Justice. wa'anni ne kurman da doka ta baiwa jami'in shari'a isiyo da justice Jami'in shari'a Huissier da Justice yana zanawa kuma yana nuna ayyuka da wasu harkoki da suka danganci ikonsa da shari'a ta huwace masa. Yana tattara rahoton abin da ya gano a sakamakon bincike, yana tilastawa a biya duk wani bashi, yana aiwatar da hukunce-hukuncen kotu gami da ayyuka ko mukammai a cikin tsari da ake iya aiwatarwa. yana tabbatar da tahiyar shari'a a kotuna yana lissafa adadin kayayyaki kimantawa da wantaran kayayyaki ga jama'a ta hanyar shari'a ko cikin niyyar mutum musamman kayan ɗaki na jiki da waɗanda ba na jiki ba kowane iri musamman dukiyar kasuwanci kayayyakin fatauci kayan aiki mayan jiragen sama da ƙanana gine-ginen teku ko na kogi duk wani aikin kayan ɗaki har ma ya zama kayan ɗakin ta hanyar manufa yana aiwatar da wantaran dukiyar ƙasa da aka gyara na ƙananan hukumomi na fannin masu zaman kansu na kamfanoni dukiyar wani mai zaman kansa da wadda kungiyoyi masu zaman kansu da kuma masu wakilcin jakadanci suka gyara idan ta kama a lissafa su a kimanta su a yi musu farashi a cikin tsarin gado sannan kuma in ta kama a wantare su wannan shine hurumin da doka ta baiwa jami'in shari'a da ake kira lycée de justice la qualité qu'a lycée de justice que la loi lui confère don mi ake cewa jami'in shari'a lycée da justice kaɗai ne ke da hurumin zartar da hukuncin shari'a Jami'in na rayuwa ne tare da kasancewa shi kadai a cikin aiwatar da ayyukansa a kewayen da ka'idodi ke bashi sarari. A takaice ana iya cewa jami'i ne mai matukar muhimmanci a fannin shari'a. Ba a yi sai da shi idan za a shiga cikin harkokin shari'a ta hanyarsa ake bi. Idan aka fito daga shari'a tare da takardar hukunci jami'in shari'a sai da justice shi kadai ne ke da hurumin aiwatar da hukuncin da kotu ta yanke. masu sauraro abun da ya sauka kenan a madadin dukkanin abokanan aiki musamman Amina Hassan da ke bisa kan na'urar daidaita saiti da kuma Adama Dawaki editan Maraicen yau na kudan badan da Arlit Malaman Mangun ke muku sallama ga Musa Hassan ya shigo ya gabatar muku labaru da halshen zabarmanci a futa lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.